الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بكلمته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوك أنا متى نوك ينمغوتا أولا المحرم كو كو باشي بلو ɗaya ko ga watan al shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da na talatin ko ko Allah samu cika da imani wanda shi ne dace da ashirin da takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da takwas a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafin da albarka rijalun wa nisa'un haula rasuli sallallahu alaihi wasallama wanda yau in Allah ya zan ta shi a shaksiya a tsaniya wato magana akan mutum na biyu a cikin waɗannan manyan manyan bayan Allah da muke magana akan su ne sabon annabi sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi akan Umar bin Al-Khattab haka ne kai misala nan ba ta biyu yace Umar bin Al-Khattab kuwa Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza أسلم في السنة الثالثة من النبوة وله سبع وعشرون سنة وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة عمر بن الخطاب سننسى شين عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد الأزة a nan gurin nan mai littafin ya tsaya amma cikakken sunan shine ibnu raba a ibnu bin qurd bin raza ibnu abi بن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي الأدوي wannan shine cikakken sunansa dangantakarsa tana haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kakansa mai suna Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib mana yana da dangantaka da manzon Allah shi kansa kuma ta wajen kakansa mai suna Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib wanda anan littafin bai kawo shi ba alkunyar sa shi ne abu hafs alkunyar shi umar ba abu hafsin laƙabinsa kuma ana ce da shi alfaruk shi ne umar faruk an ce da shi alfaruk ne saboda lokacin da ya shiga musulunci ta dalilin shigansa musulunci aka samu wato rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya da bil Faruk? an haife shi bayan shekarar giwa da shekara goma sha uku wuli da ba da amin fili bi salafata ashara sana kenan an haife shi bayan shekarar giwa da shekara sha uku ka zama da Allah ya haife shi ne a shekarar giwa ko shekara a sha biyu ga watan rabi'ul awwal a shekarar jiya kenan manzo Allah ya girme shi da shekara na ha sha uku aslama fi sanati sadisa sai umar ya musulunta ne a shekara ta shida minan nubuwa bayan an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a makka kenan annabi ya zo da manzanci yana shekara shida umar ya karɓi musulunci walau sabon wa ishirina sana a lokacin da umar ya musulunta yana da shekara ashirin da bakwai ya musulunta ne ɗan shekara ashirin da bakwai wawa ahadul asharati al-mubashirina bil janna shine ɗaya daga cikin mutane guda goma nan da aka yi musu bishara da gidan aljanna mutane goma da manzo Allah musu bishara da gidan aljanna tun suna raye cikin sahabbai abubakar umar usman ali sai sa'd sa'id wa ibn auf wa talhat wa amir fihr zubair mutane goma da aka musu bishara da gidan aljanna tun yana cikin su gani zance ya kare ko tun yana raye aka gaya mai garanti tabbas kai dan aljanna ne kana islamu bi sababi barakati du'a'i nabi sallallahu alaihi wasallam umar ya musulunta ne da dalilin wato albarkar addu'ar da manzo Allah ya masa wanda hadisi ya zo kamar yadda imam turmizi ya rawaito shi imam amal ma ya rawaito hadisin manzo Allah ya ce Allahumma a'izz al-islam bi abdi hadaini ar-rajulain ilayk ya Allah ka ɗaukaka wannan addinin da mafi soyuwar ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu a gare ka abu jahal ibn hisham shi ma wanda yana da ɗan dangantaka da umar da zalibin mai bayani ta wajen ma'aikin shi umar ɗin ko kuma da umar bin khattab umar ɗan khattab قال وكان أحبهما إليه عمر a cikin waɗannan mutane guda biyu bayan addu'ar da manzo Allah yi wanda ya fi soyuwa ga Allah din shine Umar dan Khattab wa huwa awwal man ja'ara bil Islam shi ne mutum na farko da ya fara bayyana musulunci ta dalilin wannan addu'a sai Allah madaukin sarki ya azurta Umar da karban kalma yanda aka kuma wata ranar ya fito da takwabi ya rataya ya ce a gaya masa inda Muhammadu yake yau zai je kashe Muhammadu a Makka a huta kawai gaba daya saboda jarumi ne kuma mutum ne tsayayye za mu zai bayani akan matsayin umar a jahiliya ma bayan a musulunci ba insha Allah ya fito da makami sultan yana zagayawa ya biya ta gidan ɗan uwarsa ƙanwarsa to ta riga shi musulunta ita ta karɓi kalma da mijinta sai ta da su suna karatun al'ur'ani yana shiga wannan gidan ya bugi kofa ya ce ce sai ya ji sautin karatu sai ce ma hadihi alhamhama ko alhainama alhamhama ne wannan rugugi da hayaniya da nake ji karatun qur'ani ne yake ce masa hayaniya da rudani sai suka yi maza suka koyo takaddun lokacin qur'ani yana cikin irin takaddun haka ko fata ko rawa kamar suka koyo yana shigowa sai ce sai an bashi takardun da ake karanta me wannan ishe shi dai wannan magana ba magana mutum ba ne tun a lokacin ta ce ba za ta bashi ba ta ce a bashi ce ba ba zan ba baka ba saboda najasa ne kai don uwarsa cikin gaya masa cikin su daya ya sa ƙarfi zai kwata ya danne mijinta yana duka ya hau ruwan cikinsa ta kawo masa farmaki ita ma don ta kare mijinta ya doke ta har ya mata rauni a fuska wai da za a biya faɗa cikin siyar alamun nubala takardar nan bai bata samuwa akwai wani sahabi yana wurin sai ya shiga wani guri ya ɓuya yana gani ana dukan wannan bawa Allah ba zai iya fitowa ba ta ce ba za fi a ba ka wannan takardar ba duk abin da za ka yi a gidan nan sai dai ke ba za a ba ka ya ce tuya ya za a ba shi sai ta sai ya alwala sai ya yi alwala to kafiri bai san alwala ba ya wanke abin da aka ɗauka aka ba shi ya ɗauka da kanshi yana karantawa suratu ta'an sai da yi faɗin Allah kai kaifa أئنني أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدني وأقم الصلاة لذكري sai Qur'ani ya shiga jikinsa sai ce a nuna masa inda manzo Allah zai musulunta sallallahu alaihi wasallam ku duba Allah yake jefa musulunci ta mutane sai ce a nuna masa gidan da annabi yake sai wannan sahabi da ya din sai ce bari mu maka sai ce a da mutum a gidan nan to kai ko ya ga wahala ba dole ku ba duk imaninsa saboda kowa yana gudun wahala to haka suka je ka tarar da manzo Allah lokacin suna cikin makka a daure a rufe ba a fita mutum bai isa yi ɗaya musulmi ya fito ya zage gari ba wani mutum da mazansu da matansu da 'ya'yansu duk a gida gaba ɗaya gidan duk bai na masallacin ba a killace haka za su yi a ɗinsu sun sha wahala fa sun zama cikin shaida biyu talib sai da suka shekara uku shekara uku ko iya makarantar nan daga nan zuwa ƙarshen nan aka sa gate aka rufe mu ka ce mu zauna wata ɗaya ai mu ji jiki shekara uku malam zaman wahala zaman ƙasƙanci zaman ɗarɗar zaman tsorita saboda kullum dare suna iya tunanin a iya kayan farmaki amma sun dogara ga Allah Umar yana yana kwankwasa kofa suka sai gano umar kowa da baya kowa san umar wato haddari ne tun a wannan lokacin eh, in kun abin ba kyau sai dai karfin musulunci ya danne shi annabi ya ce zai je buɗe kofa babu wanda ya motsa shiru sai sai na hamza sai ya matsa ta san sukan damun jarumai ne bakon bangar allah sallallahu alaihi wasallam wato allah ya shiga da taurararriyar zuciya shi kuma wannan mutum wato jarumi ne kuma mai daɗaƙƙiyar zuciya bai da tsoro umar jarumi ne shi ma kuma jarumi ne to jarumi ya haɗu da jarumi ke sai na naɗe kwabinsa ya zaro shi ya rataya ya yi nufaci kofar ya ce yau idan mahaifiyar umar tana so ta sake na kudar sabon wani ɗa ta umar ya zai yi tunkare mu zai sha mamaki ya gama kimtsawa ya bude kofa ya ga ya zai ashe umar ba da fuskar da ake tsammanin zai shigo gidan da fita ya shigo ba manzo Allah yana hango shi sai ce wasu habbai albishir yake cewa ja'akum umar wa hurratul islam na ainihi. ga umar ya taho yau ga umar ya zo ga ƙurar musulunci a tsakanin idanunsa yau dai ina tsammanin umar zai karɓi kalma a yana zuwa su yi ce a bashi labari ya zai karɓi kalma sai manzo Allah ce da shi ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a wata riwayar manzo Allah yana ganin sa tun daga baki kofa ke cewa hatta al'ana ya Umar har yanzu baka daina magudanci ne da kafirci ya Umar har yanzu ba za ka karɓi musulunci ba sai ce ya manzo Allah na zo ni jitu ta'iban na zo ne mai tuba na zo ne in karbi kalma Allah manzo Allah ba shi kalma Umar yana karɓar kalma ya ce wa Hamza yace manzo Allah ce me zaman da ake yi a nan gidan ga ta ga jarumai kenan eh yace zaman ne ake ana fita ah, to zaman tsoro balbal ya sai fita yace Hamza ta shi ka tsaya ni na zan tsaya ai layi biyu wasu bayanka wasu bayana ka zare takobin ka ni na zan zare nawa za mu shiga makka za mu zagaya za mu je ka'aba kuma za a kira sallah ka'aba yau duk wanda ya isa ya fito ya ce su yalla Umar ya fito Hamza ma ya jawo to shi yasa zamu da makaranta hadisi na gaba cikin abin da annabi yake faɗa abubakar ma yana faɗa ba mu kasance ba mu gushe ba muna cikin kaskanci sai da Allah ya musulunta mana da Umar yayin da Allah ya kawo Umar ya karbi kalma sai muka zamanto a izza muka zamanto masu izza masu karfi ai ya fito mala yana fitowa musulmi suka fito cikin rauni cikin talauci cikin yunwa cikin bukata sun fito suna shan iska kenan kafirai ƙurashawa a wannan lokacin da an leko ana kokari kowa zai tsaye makami za a kawo farmaki sai a ga umar a gaba in an duba sai a ga hannu. sai wasu suka fara magana cewa to me ya faru ne sai suka ce in auka umar ne ya yi auka ne wasu suka ce in sabba ya canja addini ne da wancan lokacin idan mutum ya canja abin sai ya ce sabe aka ake ce shi ina wanda tsara kenan idan ce ina wanda ya canja addinin shi suka ce yau Umar ma ya canja addini subhanallah auzu billah Umar ya fito yana zare ido kasan jarumi ne sosai ya ce a fito da ta dalilin sa aka fara bayyana kiran sallah da wani sai ya kira sallah wani mutum to kaga Allah ya karbi addu'ar manzan Allah a wannan lokacin ya amshi addu'arsa Allah ya bashi Umar ibn Khattab wannan shine dalilin musuluntar Umar ibn Khattab mahaifiyarsa ita ce Hantama Binta Hashim bin Mughira Hantama haka sunan mahaifiyarsa Hantamatu bil ha hasa bi karamin ha Hantamatu ita ce Hantama bintu Hashim ibn al-Mughira yar gidan wato bakkan abi jihar ne ita ce ibnatu ammi abi jihar, ibn hisham wannan abi jihar da annabi ya addu'a cewa Allah ya zaɓe shi ko shi ko umar to mahaifiyar umar ɗan gidan baffan abi jihar ne kun akwai 'yar alaƙa kenan a tsakaninsu abi jahal ibn hisham Abdullahi na Abbas Allah kara musu da yake cewa qala awwalu man jahara bil islam wanda ya fara bayyana musulunci shine Umar bin al-Khattab Umar bin al-Khattab riwaya ingantacce kamar eh, kamar yadda ta zo a tarihul khulafa Imam Suyuti da isnadi eh, mai kyau inji Imam Suyuti din sayyidina Umar yana da wasu kofi na halitta kafin mu zo yi magana akan sifofin sanya dabi'a cikin sifofin sa na halitta wanda babu a nan littafin mai littafin ya dan takaita dan kada ya tsawaita da littafin a mutum ne fari kana abiya da an haka mutum ne farin mutum wato ba irin fari na zabiya ba fari mai kyau farin balarabi amma farin wato dan jaja-jaja ya sirkin ja yana dan bayyana a cikin farin nasu kasan mutum za shi fari kuma a za ga akwai nau'i na ja kamar da jini jini aka a jikin shi kun fahimta to haka sifar umar take hasanul khaddain wal ainain yana da kyawawan kunci da idanuwan shi guda biyu sannan hancinsa hanci ne mai kyau kamar yadda suka faɗa yana da hanci ghalidul qadamain wal kaffain yana da manya manyan diga digi irin mutanen nan ne wanda diga diginsa na kafa manya ne sannan tafin hannunsa ma babban ba mai karamin hannu ba ne ba mai siraran yaƙi ba ne a yana da faɗin tafin hannu diga jikinsa ba kuma manya ne umar da kana tawilin jasima dogon mutum ne sannan mai kiba irin mutum da zai san nan mutum sannan kuma ƙato to aka umar yake ai shi sa malam <laughs> wato babu tsoro da gare shi kaya ne guda a rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu ga tsawo ga can halitta ga kauri ga ƙiba tawilar jasima asla yana da sanko mutum ne mai sanko da yawa suka ce in ka tara mutane masu sanko to sauƙa uwar shi ne ke gabar da kowa wani lokacin na gaba kadan ba gashi a kansa fiye da rabin kansa duk sanko ne a san lokacin sanko ado ne kulli a ce ga mutum suka ce idan umar yana tafiya ka annahu rakibun aladabba kai ka ce akan dabba yake idan ka hango yar ka dauka cewa ya hau doki ne ko ya hau jaki a tudu za ka gan shi umar kenan sai dai ka ga kowa a bayansa radiyallahu ta'ala anhu suka ce kana kawiyar shadida yana da ƙarfi kuma wato irin mutane ne da ake buga misali akan ƙarfinsu ka san mutane kala kala ne wani iya rike ka ka ce gama rike ni gaba daya ya rike ka iya karfin sa za ka ji ba komai da kai haka kai za ka wabce wani kuwa za ka gan shi siriri ne bai kai ya ba amma in ya danke ka ba kafin ka kubuce za ka ji jiki to umar ana buga misali akan karfin sa karfin mutum ne in ya rike abu da wahala ya kubuce radiyallahu ta'ala sannan umar yana rina gemunsa da lalle yana rina gemunsa da lalle don yana da kurkura yana rini abinda dattawan mu yanzu wasu ba sa yi yawanci sun gani kaga mutum ya sa lalle a gemunsa ya yi ja mai kwamfani sai ya rinka yin jaji jaji gemu yakan yi wannan da yawa suka ce idan masha asra'a idan yana tafiya to yana sauri shi umar in yana tafiya ta yana sauri a cikin tafiyarsa wato wato ba ya tafiya irin labatar labatar sai dai sai dai a ba haka yake ba da ya in ka hango shi za ga kamar ya gangare ne daga wani guri ma'ana lafiyayyen mutum ne karfa idza masha asra'a wa idza takallama asba'a idan ya zo magana kuma yana jiyar uwa ba ba ba baya magana wai a jima'a jin da yake faɗa in yayi magana kuna ji kawai shi kansa fika ne radiyallahu ta'ala anhu aga wannan diyana cikin wato wato sifofi na na girma suka ce kuma wa idza daraba aw ja'a in yayi duka kuma sai yayi mutum rauni in ka kuskure ya buga ka to zai maka rauni ko a cikin littafin ku da a nan gurin idan kun duba wajen kafin ba za irin mutum da ya ce kuma umar bin al-khattab ko bin nufail bin abdul uzza wannan nufail ibn abdul uzza din shi wato kakan umar kenan wato yana mutum ne mai matsayi a ciki a makka su su kwarai sha suna girmawa shi ne irin mutanen da idan an yi rikici a gari shi ake zuwa ya yanke hukunci tun a da daɗin baba wato kakan umar idan an yi rikici ko a baka ko wani abu ko rikicin gona ko rikici na iyali ko wani makamanci wannan to akan kai masa a ce ya je ya hukunci Allah ta'ala shi umar ibn irin khattab Allah ya rasa rahama yana da falala qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa inna Allah ta'ala ja'ala al-haqqa ala lisan umar wa qalbihi Allah madaukin sarki ya sanya gaskiya ya sanya gaskiya a harshen umar sannan kuma ya sanya gaskiya a zuciyar umar hadisi ingantacce game da imamu tarwazi ya rawaito shi daga dan umar ka duba wannan ayyabo ne ku Allah ya sanya gaskiya a harshensa kuma ya sanya gaskiya a zukatansa a zuciyarsa Allah ya samu cikin masu gaskiya وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أنا cewa لو كان نبي بعدي da za a yi wani annabi a bayana da akwai wani annabi a bayana na, kana umar ibn al-khattab to wallahi da wannan annabin umar ne kaji ba da a ce akwai wani annabi da a ce akwai babu fa amma da akwai din to da umar ne wani hadisi ya inganta imam al-albani ma ya inganta shi Allah nasa rama hadisi ne mai kyau kamar da imam tirmidhi ya fidda shi kamar in ka duba cikin sisar sahiha 327 ya inganta shi to a wani matsayi kake nema sama da wannan kaga masu zagin sa sai su shirya wace amsa za su bayar dangane da waɗannan maganganu da manzo Allah ya faɗa akan Umar wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cewa tatakallamu al-mala'ikatu ala lisanihi kai Umar fa mala'iku ma suna yin magana akan harshen sa saboda matsayin Umar mala'ika sai magana akan harshen Umar wanda in yi magana yadda ka zama to saƙo ne daga Allah Allah madaukin sarki yakan sa mala'ika su yi magana ta dalilin ta hanyar Umar ai Umar radiyallahu ta'ala an hadisi ingantacce Imam Tabarani ya fada shi hadisi ne Hassan ya fada cikin a cikin al-Awsat Imam Suyuti a a a yace isnadin sa isnadi ne mai kyau kamar yadda ya zo a cikin tarihul khulafa a wata riwaya tana na Aisha Allah ƙara mata yadda take cewa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون محدثون أي أتكن cikin jama'ar da Allah madaukin sarki yake halitta akwai mutanen da ake musu ilhama za ka ga mutum ya yi magana yadda ka ga annabi idan ya yi magana maganarsa tana dacewa da gaskiya tana dacewa da shari'a fa in yaku fi ummati ahadun idan har akwai wani mutum a cikin al'umma ta wanda ya kamata ya ɗauki wannan sifa na suna, wanda ake musu ilhamar magana za ga magana suna dacewa da magana annabawa fa Umar ibn al-Khattab to insha Allah Umar dan Khattab ne hadisi ingantacce Imam Tirmidhi duk ya fada shi a cikin wato sunan dinsa wa sun qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama dakhaltul janna Anas ya rawaito mana hadisi manzo Allah yake cewa na shiga aljanna wata rana fa idza ana bi qasrin min dhahab sai gani a karkashin wani bene dogon gida ne qasr dogon bene min dhahab na dinari fa qultu liman hadha alqasr sai ga Allah ya ce wannan gida dogo babban gida nawaye liman hadha alqasr gidan waye wannan babba qalu li shaba li shabin min quraish sai malaiku suka ce da manzo Allah ai wannan gida na wani matashi ne cikin qurayshawa wani matashi fa zanantu anni ana huwa manzo Allah sai ce sai na zaci ni ne kaji kai annabi ce na zaci ni ne wannan saurayin matashi da aka tanadar masa wannan dogon dare a gidan aljanna na dinari wa qultu wa man huwa annabi da yi hakuri ba sai tambayi mala'iku yace to waye wannan mutumin ne qalu umar ibn khattab sai mala'iku suka ce shi umar dan khattab ne umar dan khattab ne shi wannan hadisin sai ne a cikin sunan tirmidhi wala albani ya inganta shi kamar yadda a cikin sahiha umar yana da mata yana kuma da 'ya'ya kafin da shiga sauran maganganu yana da kyau mu san suwaye matansa sannan kuma suwaye 'ya'yansa ma'aikinsa da kusa shi ne a wato alkhattabi ibn na ko umar allah ƙara masa yadda ya auri mata da yawa ya sake wasu wasu kuma ya bar duniya suna ƙarƙashin kulawarsa dangane da matansa akwai waɗanda ya aura a lokacin jahiliya akwai zainab binti mad'un wannan a jahiliya ya aure ta ita ce yar uwar Usman ibn Maz'un ai an Usman ibn Maz'un ko to ita ce ta haifar masa da ɗansa mai suna Abdullahi kuma ta haifar masa da da ɗansa mai suna Abdurrahman al-Akbar Abdurrahman al-Akbar Umar yana da Abdurrahman guda uku <laughs> wani abu mamaki da kuma mamaki za ka iya haifar 'ya'ya ka sa musu suna Abdullahi 'ya'ya uku duka sa musu abdullahi na farko abdullahi akbar na biyu abdullahi al na uku abdullahi asghar to umar yana da abdurrahman abdurrahman guda uku akwai abdurrahman al-akbar mana babban abdurrahman din shi ya fara zuwa kenan wa abdurrahman al-awsat abdurrahman dan tsakiyar kanin abdurrahman na farko kenan wa abdurrahman al-asghar da kuma abdurrahman karamin duk abdurrahman guda uku yake da su Allah ya ji kansa da rahama to wannan matar Zainab Binti, Maz'un irkon Usman ibn Wazir ta yi firfan ta haifar masa da Abdurrahman babban kai ba yanzu kaga dama za ka yi a cikin yayanka ko kuma ita ce ma'aifiyar Hafsa ita ta haifar masa Hafsa matan manzo Allah ko cikin matansa akwai Mulaika binti Jarwal Mulaika binti Jarwal ko da an san boko ka rubuta ba ya tsayi da larabci in baka yi mulaita tunda an fi imani da bokon ko <laughs> mulaita binti jarwal idan ka rubuta sunan mace guda daya sai ka jawo mata aro aro a karkashinta sai ka rubuta yayata yana da kyau kusan matansa da yayata saboda nan ba akwai wata kusa da ya kamata a kafa ku fahimta dangane da waɗanda suke la'anta umar ku ga yana da alaka da aliyu bin abi talib ko bai da shi ita wannan malaika binti jarwal ita ta haifar masa da ɗan ubaidullah kaga da yana da abdullahi ko to yana da kuma ubaidullah abdullahi abdullahi ubaidullahi kuma tasghir ne na abdullahi ma'ana ɗan ƙaramin abdullahi na ubaid kamar ka kace ulaid tufil tufai su sughair an gani ko ita haifar masa da ubaidullah ya ya sake ta daga baya ita wannan mulaika din Umar ya sake ta rabu da ita sallaka sai ka sa kawun kai a ƙarshen sunan dan ka gane in ka zo muraja sai wani ya aure ta da ake ce shi Abu Ja'am ibn Hudhaifa shi ya aure ta bayan Umar sannan Umar ya aure wata mata da ake ce da ita Quraiba binti Abi Umayya al-Makhzumi Quraiba Quraibatu bil Qab Quraibatu binti Abi Umayya al-Makhzumi ita ma matar umar ce daga baya shi ma ya rabu da ita eh ba ta haiku da shi ba kuraiba bintu abu umayyah zo ne, da ya rabu da ita sai abdurrahman ibn abi bakar ai an sa abdurrahman ibn abi bakar ko to sai ya aure ta kuma abdurrahman ibn abi bakar sannan umar yana da mace mai suna ummi hakim بنت الحارث أم حكيم أم حكيم بنت الحارث ابن هشام أم حكيم بنت الحارث ابن هشام ya aure ne bayan mijinta mai suna ikirma ibn abi jahal ba sunan mazajen nasu na dama ikirma ibn abi jahal shine aure ta shi wannan ikirma shine wanda aka kashe shi a kasar bayan an kashe shi sai umar ya aure ta to ita ce ita wannan ummu hakim ita ce ta haifar masa mai ƙasa mai suna fatima umar yana da suna ne mai ya sunanta ne fatima a cikin yayan umar akwai fatima wannan fatima din mahaifiyarta ita ce ummu hakim fatima fatima to fatima to yanzu ka ƴan shi'a da suke la'anta umar suke abin nan ka duba shi ya sa wa ƴarsa ma sunanta fatima yanzu akwai yi a nan akwai gaba a nan in ba na son ka ba wani za in sa sunan ɗana ya dace da naka ba ba kuma ne son ka da ƙaunarka ta sa na sa sunan ɗana ya dace da naka ne maka suriki bai na maka mai ake cewa takwara ya sake ta ita ma wannan wata riwayar kuma ka ce bai sake ta ba sannan kuma yana da mata mai suna jamila binti asif jamila jamila binti asif jamila binti asif wannan tana cikin kabila al-aus wannan kabila ta madina akwai al-aus wal khazraj ba ta shi ba sannan kuma yana da mata mai suna atika binti zai akwai atika atika bil atika binti zai ita zaid bin amr ibn nufail atikatu